à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Alhamis 6 ga watan Afrilu na shekarar 2023. Bayan labarin duniya kashi na farko za ku ji shawarar da masana abinci mai gina jiki suka bayar kan irin abincin da mai azumi ya kamata ya ci yayin da ake fuskantar matsanancin zafi a sassan arewacin Najeriya. kamar kowace ranar alhamis yau ma za a ji shirin na kasa ba kasawa ba na sulamumin barma sai kuma sharhin jaridun gana da kuma darussan ramadan kan rayuwa amma kafin nan ga ibrahim ka almasi garba da halin da duniya ke ciki To assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. wata kungiya a birnin washington na amurka na shirin kashe dala miliyan saba'in don kafa wata sabuwar jama'iyya da zumar samar da ɗan takarar shugaban ƙasa na uku idan ta kama ƙungiyar ta damu da yadda takara tsakanin shugaba joe biden da tsohon shugaban amurka donald trump a shekara ta 2024 ke daɗa zama abu mai yiwuwa duk da yake ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna cewa akasarin amurkawa sun fi son kowannensu su takara ƙungiyar mai suna no labels ma'ana marar bangare tana kiran kanta ƙungiyar amurkawa masu aiki da hankalinsu a ƙasar kuma ta yi shekara da shekaru tana ƙoƙarin ganin an cimma daidaito tsakanin manyan jam'iyyu biyu a majalisun dokokin tarayyar amurka a shekara ɗaya da ta gabata ko ma fiye kungiyar ta mai da hankali kan zaben shugaban kasa tana mai imanin cewa akasarin amurkawa sun gaji da tsarin jam'iyyu biyu wanda ke cike da takaddama tsakanin da da republican to sai dai kungiyar ta ce har yanzu bata yanke shawarar da wani takamaiman dan takara ba tana mai cewa yin hakan zai zama wajibi ne kawai idan tsakanin jam'iyyar republican da democrat babu wadda ta tsaye da ɗan takarar da akasarin amurkawa masu tsakatsakin ra'ayi na siyasa suka su ƙasar china na ganin tana da hurumin sake fasalin harkokin duniya abinda wani ɗan tawayen china mai suna aiwaiwai ya gaya ma kafan labarai ta aap kenan jiya laraba gabanin buɗe dandalin baje kolin kayan fasaharsa a birnin london a wannan baje kolin da aka yi a dandalin ajiye kayan tarihi na fasahar sassaka da siffa akwai dubban abubuwan da wannan dan china mai fasahar ya tattara tun daga shekarun 1900 zuwa sama ai ai wato shi ai dan shekaru 65 wanda dan wani mawaki ne da tsohon shugaban jam'iyyar communist ke ji da shi wanda ya taka rawa gaya wajen siffanta dandalin wasan olympic na shekara ta 2008 da aka yi a birnin beijing mai yiwuwa shine fasihi dan china mafi shahara a wannan zamanin to amma ya shiga uku bayan da ya cicciki gwamnatin china kuma an jefa shi kurkuku kwanaki wato na tsawon kwanaki 81 a shekara ta 2011 inda daga baya ya koma kasar jamus bayan shekaru hudu rasha ta ce za ta ba da cikakken haɗin kai game da makomar dubban yaran nan 'yan ƙasar ukraine waɗanda kotun ƙasa da ƙasa ta shari'ar manyan laifuka ta tuhumi shugaba vladimir putin da wata babbar jami'ar rasha da laifin yin awon gaba da su a cewar ita jami'ar jiya laraba sai dai kash babu wata tuntuɓa da ake yi a hukumance da ukraine kan batun. duk da yake a shirye muke mu yi aiki tare da hukumomin da abin ya shafa abinda jami'ar maria lovaba belova kwamishinar harkokin yaran rasha ta faɗa kenan a wani taron da rasha ta kira a majalisar ɗinkin duniya ta ƙara da cewa ba su gabatar mana da wata bukata ba ko sau ɗaya in banda wasu zarge-zarge marasa tushe da suke yi ta kafafen yada labarai Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku rahotonmu na farko a yayin da al'ummar musulmi ke ci gaba da gudanar da azumin watan Ramadan. Mutane da dama suna fama da matsanancin zafi a sassan arewacin Najeriya inda har su ke galabaita. Daga Kano, wakilin Baraka Bashir ta zanta da wani masanin abinci mai gina jiki kan irin abincin da ya kamata a ci ko a sha domin samun sauki. Hukumar kula da yanayi ta Najeriya wato NEMET ta bayyana hasashen cewa yanayin zafi zai kai har kimanin 40 a ma'aunin Celsius a wasu yankunan arewacin kasar nan a yan kwanaki masu zuwa. Hakan na nufi za a fuskanci tsananin zafi a yankunan. a daidai lokacin da akasarin jama'a suke gudanar da azumin watan ramadana wanda ya tilasta kamewa daga cin abinci da sha har tsawon wuni a cewar masana tsananin zafin kan kara ta'azzara bukatar yawan shan ruwa a don haka a yanayin yake kara yawan kishin ruwa ga mai azumi to sai dai wasu mutane a yankin suna ɗaukar matakai iri daban-daban na ƙauracewa tsananin kishin ruwa a lokacin azumi sha biyu rana har zuwa yamma abin da ya shafi karfe uku ranar tana da zafi sosai saboda rashin wuta ba a samun wuta da za ka zauna ka huta ga ayyukan da muke da su aiki ne na karfi da sauransu wannan ta sa azumi yake ba mu wahala kuma abin da ya shafi abinci muna cin abinci mai maiko ne dogaran da cewa maiko yana rike jiki domin <clears throat> wannan zai sa ba za mu ji yunwa da wuri ba sai muka gano cewa kuma ai muna jin kishirwa da yawa to sai azumi yake ba mu wahala to daga baya sai muka dawo muke amfani da mu na gargajiya abin da ya shafi kunun gyaɗa kunun tsamiya hanyoyin da nake sauƙaƙe wa kaina yin azumi saboda wannan ranar da ake yi saboda ina zuwa makaranta na kan fita da sassafe kamar karfe bakwai kamar yanzu da na shirya zan tafi idan na je inda nake aiki gurin akwai sanyi akwai fanka zan zauna bana fitowa gaskiya sai wajen karfe hudu saboda idan rana ta yi sanyi azumi yakan yi baya bani wahala idan na dawo gida zan yi aikace aikacen gida sannan kuma sai na aka sha ruwa na sha ruwa masana kwayoyin halitta na abinci dai na bayyana irin abincin da ya kamata mai azumi ya rika ci a daidai irin wannan yanayi domin kauracewa wahalhalu da ke tattare da cikin cikinsa musamman a wannan lokaci na watan ramadan duba da zafin rana domin ya kare su daga samun rashin karancin ruwa a jikinsu gaskiya ko shakka babu akwai sinadarai wanda suke da matukan muhimmanci al'umma su dinga amfani da su musamman kamar 'ya'yan itatuwa muka duba kamar kankana lemo gwanda goba abarba da makamantan suna da matukan muhimmanci wajen su taimaka dan adam a wannan lokaci na zafi ya zama na cewar bai samu karancin ruwa a cikin jikinsa ba abin da muke kira dehydration kuma suna dauke da fiber ma'ana harza da wasu sinadarai na vitamins da minerals wanda za su iya taimaka gangar jikin duba da yanayi ne wanda ake da bukatar matuƙar sinadarai don jiki ya zama ya kasance cikin ƙoshin lafiya so bayan haka kuma in muka duba abincin da ba a so al'umma su dinga amfani da shi saboda zai iya ba su matsala duba da cewar ana awa goma sha uku ko sha hudu ba a ci abinci ba ko ba a sha ruwa ba kuma lokaci guda ga zafin rana da wani abu makamantan haka so gaskiya ba a ba ma ba da shawarar al'umma su dinga amfani da abu soyayye duka wannan abubuwan da ake sassoyawa irin ka ga mutum ya amfani da soyayyen dankali soyayyen doya soyayyen kosai ko awara ko alkaki ko alkubus duk waɗannan abubuwan ba a bukata al'umma su dinga amfani da shi musamman a wannan lokaci na watan ramadana To sai dai duk da wannan babbar shawarar masana shine a yawaita shan abu mai ruwan ruwa da ƙauracewa maiko a duk lokacin da aka sami damar cin abinci ko abin sha domin gujewa karewar ruwan jiki kafin lokacin buɗe baki. Baraka Bashir daga Kano a Najeriya. A gaida Baraka Bashir. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anan yana cewa karfe uku da minti tara na dare. Yanzu kuma ga Ibrahim dauke da kashe na biyu na labaran duniya. To ba balle 'yan majalisun dokokin tarayyar Amurka sun yi watsi da wani gargaɗi da ofishin jakadancin China ya yi cewa kar su gana da shugabar taiwan tsai ungwen wadda ke ziyara a california wani ayin 'yan majalisun dokokin tarayyar amurka daga manyan jam'iyyun kasar biyu bisa jagorancin kakakin majalisar wakilan amurka kevin makati ya shirya ganawa da tsayi a dakin karatu na tunawa da shugaba ronald reagan da ke simi valley a california sa'o'i gabanin ganawar wata kafar yada labaran amurka mai suna punch world news ta ba da rahoton cewa wasu daga cikin 'yan majalisun sun samu wasiƙun imel da ke bayyana abin da ta kira matukar damuwa da kuma adawa da hakan da china ke yi da wannan abin da ake shirin yi a halin da ake ciki kuma kakakin majalisar wakilan amurka kevin mccarthy ya gana jiya laraba da shugabar taiwan tsai ingwen a california yana mai kiranta wata mashahuriyar kawar amurka yayin fara ganawar mccarthy ya ce ina da ƙwarin gwiwar cewa za mu ci gaba da samun hanyoyin sa mutanenmu ci gaba wato amurka da taiwan ta fuskar walwala demokaradiyya da zaman lafiya da kwanciyar hankali tsayi ta amsa da cewa mun fi karfi idan muka haɗa kai to amma ta kuma yi gargaɗin cewa barazanar ɗaukar matakan soji da ke fitowa daga china wadda ke ikirarin taiwan yankin ƙasarta ne ba abin wargi ba ne ta ce taiwan na buƙatar abin da ta kira yanayi na zaman lafiya sannan tana ƙoƙarin zama amintacciyar abokiyar hulɗa ga duniya. A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu ci gaba mu shakata da wannan faifai. Haɗa kai mu daina Dalla. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa mako a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A makon jiya mun sauka jihar Adamawa da ke yankin arewa maso gabasin Najeriya inda muka fara da jin yunkurin shugabannin masu bukata ta musamman game da batun ilimin nakasassu da maganar koyar da su sana'o'in dogaro da kai a matsayin wani matakin yaƙi da ɗabi'ar bara. A yau shirin zai mai da hankali akan mu'amalar nakasassu a ƙungiyance a tantaunawar da ta haɗa wakilin sashen Hausa Lado Salisu Muhammad Garba da Bitrus Richard da Abdullahi Tango. To hakikanin gaskiya a mutane wanda suke da lalura tana kasa suna fuskantar kalubale musamman ma a yanzu da aka shiga sadan rayuwa dinnan hmm. abubuwa baya kan zama mana da sauki. so amma mu wani lokaci muka dan samu tallafi ne daga wurin gwamnati musamman na tarayya wani lokaci akan dan kawo mana wasu kayan masarufi haka idan aka bamu mu raba mutanen mu mm. to sai kuma recently da na san matan gwamnati ta aiko mana da abinci mm. shi ma mu raba mutanen mu to irin waɗannan tallafi tallafi din shine dai abun da muke dan samu mu taimakawa rayuwar mu da shi amma in ba ka ba gaskiya abubuwa yanzu kai sadar rayuwar nan fa me na kasa ba a tausaya mishi fa ranka ya domin ni din nan je banki wallahi zan cire kuɗi na ne ma aka ce sai na bi layi kuma gashi dai doka ya ce mu bai kamata mu bi layi ba comrade bitrus to su kuma waɗanda suke ba sa cikin wannan kungiya a jihar adama akwai su ko babu eto eh muna da mutane wanda ba su shiga kungiya ba mm. suna nan kuma suna nan tirim a jihar adamawa din mm. sun zo daga wasu wurare suna eh, barace baracen su mm. to amma kullum mun sha ga mutane shiga kungiyar na yana da fa'ida domin wallahi da ni da ciyama abdullahi tango mm. an sha kawo mana memba sai mutum ya taga yara sai a ɗauko shi a kawo maka shi nan ba ka san shi ba shi kuma ba dan kungiya ban kace daga jihar da ya fito mai zo bara ko yana kungiya a can shi ma a can din baya kungiya to waɗannan abubuwan mukan fuskanci matsala irin wannan sannan a cikin wayanda ma suka yi karatun ma wayanda su asalin yan jiha ne mm. ba su tashi shigan kungiya sai sun ji labarin gwamnati za ta ɗibi aiki nan ne za ka fara ganin su suna zuwa suna kokarin su shiga cikin kungiya mm. domin su ma su samu wannan alfarma irin wannan kalubalen muna fuskantar shi a kayi bayani cewa wasu lokutan kuna tsinkayar wasu waɗanda ma ba membobi ba kuma idan suka samu matsala a cikin gari suka tagayyara za a ɗauko a kawo su nan ofishin ku mm. idan kuka bince daga inda suke kuma za ku samu ba sa cikin ƙungiya to yaya kuke da su to bayan da muka iya dole ne mu ba su taimako na gaggawa mm. a matsayin mu na shugabanni za mu ba su taimako na gaggawa wanda abun da kuma in ya fi karfin mu wani lokaci muna neman wasu masu hannu da shuni su taimake mu idan muka samu muka yi jinya mutum ya samu lafiya to sai mu je mu samu 'yan eh, nigerian union of road transport workers mm. a samu yadda za a tura shi jiharsa mm. to haka ne muke fama da to bari mu dawo gare ka da kake rungume da wannan ragama ah, masu lalurar kafa kamar da muka faɗi a baya shin kuma a cikin unguwa kuna samun waɗanda suke da wannan lalura kuma ba sa cikin wannan kungiya to wannan abun all over the world ne mm. domin a gaskiya maganan da na so fada ne shine comrade bitrus richard ya fada mm. kamin zaben nan ma akwai wani gurgun da aka dauko shi aka kawo shi amma sai da ya jikata fiye da inda kake tsamman kuma daga kamaru ya fito kamaru ma daga kamaru ya fito kuma shi dan jigawa ne kuma eh ya tafi daga kamaru ya zo kuma kuɗi ya kare ba yadda ya ga rashin lafiya bai da abinci aka kawo min shi a nan mm, muka zo muka yi bincike muka yi bincike muka san gane shi a ƙauyen jigawa yake ma jigawa ma ba san shi a kungiya ba to yadda aka yi dai aka san aka yi abun da aka saba dama masu hannu da shuni suna dan taimaka in mun yi kuka irin haka mm. an taimaka an samu an yi jinyansa kuma mun samu mun kai shi wajen union mm. aka sashi a mota ya koma to mm. ire wannan abubuwan muna fuskantar daban-daban mm. to amma alhamdulillah abubuwan da yanzu muna dan shawo kai domin muna kiraye-kiraye gidajen rediyo in mun same su kuma kara zube ka muna faɗakar da su domin su sani ita rayuwa kai kake da ita a lokacin da kake numfashi mm. zuwa an jima kaɗan a wani abu yana iya faruwa da kai ba kai saka yi wa kanka komai ba mm. to amma muna gaya musu in kun zo ko bara za ku yi ku zo ku yi sallama kungiya a sanda ku domin wata rana in wani abu ya yi a nemo mu sai mu kuma mu ce mun san da ku mm. wannan koyaushe muna kira in dai mutumin da mai lalurar nakasa ne in ka shigo gari ka je ka nemi kungiya domin wata rana wani abu yana iya faruwa ba mu sani ba a ɗauko ka kawo ka. To yaya kuke gudanar da yanayin ragaman kungiyar nan naku? To alhamdulillahi eh, ka shigo cikin gidan nan ka gani dai in safe ya yi wasu guragu suna fitowa daga sangere wasu daga sangere futi wasu kuma daga damilu wasu daga jambutu to duk wanda ka gani ya shigo cikin gidan nan yana da abun da zai yi. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tattaunawa. yanzu a madadin wakilin muryar amurka a jihar adamawa lado salisu muhammad garba da shugaban makafi bitrus richard da shugaban guragu abdullahi tango ni sule mumuni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muna lafiya a gaida sule yanzu kuma lokaci ne da ridwan abbas zai kawo mana sharhin jaridan gana. jaridar da herald da mu so sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine 'yan tiredan ghana na fidda hawaii bayan an gabatar da harajoji masu kisa sabi guda uku a majalisar dokoki jaridar ta ce an dai zargi kakakin majalisar dokokin na da yi wa gwamnati satar kuri'u shi ko ya kuwata cewa babu abin da na yi wadda ba daidai ba ni na bi ka'idodi ne kurun shugaban kungiyar 'yan tiredin kasar ghana guta ta kaice ya bayyana rashin jin daɗinsa game da amincewar majalisar dokoki ga harajojin guda uku ranar juma'a da ta gabata yana faɗan cewar yawan haraji a cikin kasar ke sa kamfanonin ghana ba su iya takara da sauran kamfanonin kasashen afirka kudu da hamada ita ko babban jaridar kasar ghana da daily graphic wannan labarin tarwaito ndc na akan mishin kawo rashin rashin jin daɗi ko kuma dai rashin faɗin gaskiya ne maimakon gaya wa iya gane labarin na ƙasar ke ciki chairman jam'iyyar ta npp ne ya faɗi haka kuma jaridar ta ce shugabancin gwamnati da ke mulki new patriotic party na da ra'ayin cewar babban jam'iyyar adawa national democratic congress ndc ta tsara yadda za ta ainihin badala da hankalin ɗiyan gane ne game da hirin kalubale da tattalin arzikin ƙasar ke fuskanta yadda da za su cusa rashin jin daɗi ga jama'a da yake magana da manema labarai a nan birnin Accra yau hudu ga watan Afrilu shekara ta uku maga kujeran jam'iyyar ta NPP Stephen Ayesu Intim ya nuna cewar babban jam'iyyar adawa da gangan take gujewa gaskiya cewa tattalin arzikin kasar ta munana ne a dalilin cutar COVID-19 da kuma yakin Russia da Ukraine. Sai kuma jaridar da Chronicle ta ruwaito maganar Rajan Muhammad inda yake faɗan gana na bukatan shiri na lokaci mai tsawo na ci gaba da zai ɗaure duk gwamnatoci. Jaridar ta ce tsohon shugaban ƙasa John Dramani Mahama ya yi kira da aiwa doka mai namba 86 da 87 na kundin tsarin mulkin ƙasar gyara yadda zai inganta shirin kawo ci gaba na lokaci mai tsawo. Wannan doka mai lamba 86 87 na magana ne akan kwamishin shirye-shirye wajen ci gaban ƙasa da kuma ayyukansa tsohon shugaban ya yi wannan magana ne a wurin wani lakcan jama'a da ke da take tsarin kamfen ɗin siyasa na kuɗi a nan ghana da muke bukata wace wannan lamari na bukatan tabbatar da gaskiya da adalci da kuma bari ɗiyan ghana duk su shiga ciki a nan accra game da abin da ce ne wannan shirin zai ɗaure duk gwamnatoci da za su biyo babu wadda zai ainihi. zai iya tsayar da wani aiki da wani gwamnatin da ya gabata ya suma saboda zaɓin ransa. da wannan muka iso karshen shirin jaridun na yau radwanullah muktar abbas sashen kausa na muryar amurka accra ghana a gaida ridwan abbas kafin mu kai ga shirin mu na karshe ga darussan ramadan kan rayuwa bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala dan uwanku ne muhammad alhamis khalil sashin da'awa ta kungiyar a akra a ghana babu shakka makarantar ramadana wato wata makaranta ce da take kunshe da darussa masu girman gaske wanda dukkan wanda ya shiga wannan makaranta ya karanci waɗannan darussa da kyau ya fahimci ma'anansu babu shakka zai fita da ainihin wata ainihin shahada mai kyau wanda zai yi rayuwansa kyakkyawan rayuwa tsakanin shi da Allah ya kyau tsakanin shi da karan kansa ya kyau tsakanin shi ma da bayan Allah zamantakewansa ya kyau saboda idan ka lura kaliman azumi wato ma'ananta a larabce al-imsak as-sawm al-imsak wai kamewa kamewa ga barin cin abinci ga barin shan abin sha ga barin shahawan jima'i wannan a zahirin kamewa kenan to haka zalika ne kamewa ga barin jin abin da da bai kamata ba ga barin faɗar abin da bai kamata ba ga barin kallon abin da bai kamata ba ga barin zuwa da kafa inda bai kamata ba dokoki na Allah biyu ne umarni da hani yi kada ka yi to idan mutum ya kiyaye wa'annan dokoki babu shakka za ka ga zai zauna lafiya da Allah ya zauna lafiya da bayan Allah to daga nan ne za ka samu mutum ya zamo yana da tausayi zuciyarsa ya yi raushi ya zamo bawan Allah kyakkyawan mutum ya zamo yana tausaya ma dan uwansa ka kalli mai azumi a yayin buɗe baki duk abin da yake mallaka komin kankantansa yana kokari ya raba ne ya tsamma dan uwansa wani ko da bantalin wato dabino ne kenan mai azumi yana tausaya ma wato dan uwansa kamar yadda yake so ma kansa alkhairi haka yake so ma dan uwansa to daga nan ne Allah ta'ala ya nuna mana cewa mai azumi lalle in yayi azumi yadda ya kamata tiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattakuna. hakika za ku zamo masu kiyaye dokokin Allah Allah ya bamu wato azumi mai kyau ya sa mu cikin bayan Allah wayanda suka samu amfanin azumi wacce ita ce ainihin takawa. To amin malam. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen wata kungiya a birnin Washington na Amurka na shirin kashe dala miliyan saba'in don kafa wata sabuwar jama'iyya da zammar samar da ɗan takarar shugaban ƙasa na uku idan ta kama ƙungiyar ta damu da yadda takara tsakanin shugaba joe biden da tsohon shugaba donald trump a shekara ta 2024 ke daɗa zama abu mai yiwuwa duk da yake ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna cewa akasarin amurkawa sun fi son kar kowannensu ya yi takara. kasar china na ganin tana da hurumin sake fasalin harkokin duniya abinda wani dan tawayen china mai suna aiwaiwai ya gaya ma kafan labarai ta app kenan jiya laraba gabanin buɗe dandalin baje kolin kayan fasaharsa a birnin london a wannan baje kolin da aka yi a dandalin ajiya wato ajiye kayan tarihi na fasahar ta saka da siffa akwai dubban abubuwan da wannan dan china mai fasaha ya tattara tun daga shekarun 1980 zuwa yau rasha ta ce za ta ba da cikakken haɗin kai game da makomar dubban yaran nan 'yan ƙasar ukraine waɗanda kotun ƙasa da ƙasa ta shari'ar manyan laifuka ta tuhumi shugaba vladimir putin da wata babbar jami'ar rasha da laifin yin awon gaba da su a cewar ita jami'ar jiya laraba sai dai kash babu wata tuntuɓa da ake yi a hukumance da ukraine kan batun duk da yake a shirye muke mu yi aiki tare da hukumomin da abin ya shafa da jami'ar maria loba belova kwamishinar harkokin yaran rasha ta faɗa kenan a wani taron da rasha ta kira a majalisar ɗinkin duniya 'yan majalisun dokokin tarayyar amurka sun yi watsi da wani gargaɗi da ofishin jakadancin china ya yi cewa kar su gana da shugabar taiwan tsai ingwen wadda ke ziyara a california wani ayarin 'yan majalisun dokokin tarayyar amurka daga manyan jam'iyyun kasar biyu bisa jagorancin kakakin majalisar wakilan amurka kiban makati ya shirya ganawa da tsayin gwen a california To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokanan aiki mu da wani sabon shiri ciki har da lafiya uwar jiki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto labarai sai kuma Solomon Abo da ya daidaita mana sauti da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Carl. Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.